واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عظيمة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يوم ثلاثة شاتيا جوزا ترى watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ta daidai da sha biyu ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi na da shekara dubu biyu da ashirin da biyu allah ya sake hada mu wannan masallaci mai albarka da ke nan town hall cikin garin suleja karamar hukumar kulaja a jihar Nijar Najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke muna cikin sura ta bakwai ta lara kuma karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta saba'in da biyu yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta saba'in da uku kawai gabanin nan akwai tambaya wadda aka rubuta bayan ya yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce malam barka da bakunta hadin gini ba ne ya ce malam tambaya ta ne matsayin sharbi a musulunci kuma kare tarihinsa na zo ne ya ce zai da asali a musulunci amma yi sun tashi na yake ganin iyayenmu na amfani da shi malam dan Allah a yi min bayani abin ya daure min kai kware da zaki, yake wasa sharbi mai matsayin sharbi a musulunci idan yana nufin halittin amfani da shi ko ko da yake ko yana nufin falalarsa to sai mu ce ba ɗaya da ciki ba shi da asali a musulunci ko ba shi da wata falala tarihinsa kuma ina komawa ne zuwa ga addinan da ba na musulunci ba ina komawa zuwa ga alibadatul hindusiyya da albuziyya da kuma nasaranci saboda haka asalinsa asali ne gai islami kishiyar addinin musulunci an tashi an gari yayi suna yin amfani da shi da kakanni wannan bai zama isa da zama abin abinda manzo Allah su sallam ya koya wa mutane shi da yin tasbihi da hannu amma da hannun dama ko da hannaye guda biyu duk ya inganta Ban hadisin yi da hannaye guda biyu shi yake inganci akan yi da hannun dama dan hadisin da ya zo cewa a yi tasbihi a kirga shi da hannun dama kadai hadisin da sha'a. ma yi sha ba amfani da shi amma da bai san hukunci ba in ya yi amfani da shi babu ne saboda hadisi sha asalinsa ingantacce ne dan a tarifinsa a hadisu sha huwa ma rawahu thiqa mukhalifan lima rawahu thiqa aw mukhalifan lima rawahu al-awsaq وضده المحفوظ وهو رواية الثقات أو الأوثق a ilimin musalon hadis aka ce wannan hadisin shazi ne shi ne hadisin da mutum amintacce ya ruwaito shi amma ya saba wa amintattu ko ya saba wanda ya bi shi aminci shi amintacce ne ba za su bi shi da ƙarya ba ba za a karyata shi ba saboda gudun kara ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma ba za a aiki da hadisin ba saboda ya saba wa waɗanda suka fi shi aminci imma a karan kan wanda ya bishi amincin ko kuma haduwarsu da suka haɗu suka yawa ina fatan mun gane alayi hal wannan dai shi ne abin da ya shafi tarbiyya musulunci akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi tun da can da yanzu a kabin da ya shafi tarbiyya da halittin yin amfani da shi da sauransu kamar yadda su imamu suyuni wanda a tarihi mafi nisa shine mutum da ya fara yin rubutu a kabin da shafi tarbiyya a cikin littafinsa alhawi bangaren atufa da akwai rubuce-rubuce sun kai kusan guda goma sha biyu kamar yadda albakar abu zai allah ya kara masa lafiya ya kawo cikin littafinsa a subha tarihuha wa hukmuha littafi ne shi ma ya kan carbi tarihin carbi da hukuncinsa ainihin a musulunci kuma ya kawo tarihin tarbi a matsayin ɓangarori guda uku abin da ya tafi zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su waɗannan magabatan namu waɗannan hadisan su suka kalla da waɗannan asa shi isa suka ce ya halatta su a zamanin manza Allah sallallahu ya taɓa ganin wata mata daga cikin matansa in ma safiya wa ma juwairiya hadisai sun zo akwai hadisin safiya akwai hadisin juwairiya ya su suna kirga tasbihi da duwatsu sai suka ce to wannan tunda ya suka kirga da duwatsu yanzu aka ba samu development ci gaba a wannan zamanin da za a yi tasiri ba a yi da matsayin kalli saboda haka sai suke yi da wannan amma sai suka ce haka koma asali shine ke abin da ake na taswiri? saboda haka sai suka ce ya halatta da waɗannan haka amma asar ɗin guda biyu ga baki ɗayansu da wannan maganar da wannan lafazin duka su su inganta ba wanda ya inganta a wajen imam bukhari allah ya kara masa rahama shi ne manzo allah su sallar ya yi sallar asuba ya shiga gida ya bar ɗaya daga cikin matansa a wata riwaya na na zainab a wata riwaya na na juwairiya a wata riwaya na na safiya a wata riwaya wata daga cikin matansa mubahama sai je unguwa har sai da rana ta daga sannan ki dawo sai zai tarar da ita a zaune tana ta tafi sai ce tun da na tafi na baki kina na ta tafi eh, ina nan na ta tafi ya rasu lalla sai ce to yanzu nan na faɗi wata kalma in an auna da abin da kika faɗa wanda na faɗa ɗin tarin yi su wace ce ya lalla sai ce cewa ne subhanallahi wa bihamdi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات أو رواية سواني سبحان الله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما والحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما والله أكبر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد sai ce wannan da ta fi duk abin da ta faɗa tun daga zaman da har yanzu da ije unguwa ya dawo rana ta daga to daga nan ita ma sai ta rike wannan jin tana yi to bisa ingancin waɗancan riwayoyi na cewa tana yi da tasbihi da tsakon kwani to a cikin riwayar sai da manzo Allah su tarbe ce ba na baki abin da ya fi wannan abin da kike yi ba sai nuna mata wannan din ya ne to sannan ya ga wani daga cikin sahabbai ina kirga ta da tasiri da tsakon bani sai ce da shi ka kirga da hannayenka da ɗan yatsunka fa inna kunna mustanqaqatu su ɗan yatsun za su yi magana Allah zai sa su yi magana ranar tashin jiya. to da ka sai ka rinka kirga da hannunka za su ba da shaida gare ka akwai hadisin asar sunna na insha Allah ya kara mata yadda ta ga wani mutum ita ma ina kirga tasbihi da hannu abin nan da tsakon fali sai ta ce da shi aina shawahi ina masu ba da shaida da mutashin biya ma'ana ka yi da hannun kama wannan abin da suka koma kansa kenan abin da ya shafi zamanin manzo Allah su sallu sai a zamanin sahabbai an samu cewa kowanne da suke amfani da tsakon fali wajen yin tasbihi amma zamanin sahabbai bangare biyu aka samu akwai masu inkari akwai wanda ba su inkari daga cikin masu yin kari akwai umar dan khattab Allah ya kara masa yadda akwai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda akwai mahaifiyar mu'mine na Aisha Allah ya kara mata yadda waɗannan suna kari kwarai da gaske su ga mutum ina kirga tasbihi ba in ya sun ba amma akwai irin sa Aliyu dan Abi irin sa Abu Huraira da wasu su da yawa daga cikin sahabbai da suke ganin babu laifi bal har an samu Abu Huraira shi da kansa ina yi kai riwaya da aka ce ina da wani buhu kafin kwani ne kai a ciki in yi sallar asuba sai je zauna a kan dadansa akwai wata kuyanga baiwa da yake da ita sai ringa yin tasbihi ina yi ina ajewa a ƙasa ina yi ina jefawa a ƙasa in ya ga karar da abin da yake cikin buhun sai wannan kuyanga ta zo ta ɗauki wannan buhun sai ta je ta tsince kafan tsakoyin sai ta mai da su haka yake ta yi to sai dai alhadisun ko asan ɗin idan ka mishi akwai jahala a cikinsa saboda haka ba za a iya dogara da shi a kan to haka dai suka kawo hujjoji waɗanda za a iya uzuri da cewa ba san matsayin sanadan ba shi yasa suka kafa hujja da su har suka bayar da wani hukunci da mutane suke amfani da shi to sai kuma bayan wannan zamanin bayan zamanin sahabbai an samu cewa a da suke yi saboda a dakin masallatai ba shi kudu ne irin waɗannan ba ko ba a yin daɗi a ce an daɗe abin nan masallaci za ka samu akwai kafan kwani a ciki wani ya zo yana yin tasbihi sai rinka da shirga da abin nan da haka ne kana duba a tarihi musamman a tarihin eh, ainihin eh, abin nan daular umawiyya za ka sa mutane da yawa suna ɗiban kafan kwani suna jifan limamai suna jifan shugabanni a masallaci in sun yi musu abin da bai musu daidai ba tunda a wannan lokacin aka fara dasa mutane a ci da ilmu a shugabanni da kuma tawaye ga malamai limamin ka wanda yake wuce ya maka sallah ka dauki kafuwa ka tafi shi ko yana magana ka sai Allah ya mana shi saboda ya ga maka abin da bai maka dadi sai kake dauka maganar ta sai baka san maganar Allah ba kana daukar maganar ta sai baka san maganar manzo Allah ba wanda kana rabuwa ga waɗannan guda biyu kai kuma ka tashi daga aiki don abin da muke ya tashi ba addini to da haka ba suna yi ne initially wai saboda wai a ce wai saboda kirgawar ba a da haka kamar abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda shi idan ya ganka ma kana yi sai sai yanzu nan Allah kake kirgawa abin da kake masa kai Allah abubuwa ne yi masa ba ka kirga abin da Allah ya maka ba amma kai kana kirga abin da kake wa Allah to wannan bangare kenan bangare na biyu shi kirga ko tasbihi a musulunci duk wanda ake son a yi da adadi to za a iya sa da hannu da ya yaro amma wanda ba za a iya yi da adadi ba to idan mashara ba ta nema da a wajen ka ba alaran ma dan ba da dan misalin kadan duba sura ta 33 surar ahzab Allah bai san cewa an ba a ambace shi sai ce wanda zai na shaytanir rajim na bismillahir rahmanir rahim hmm. ya

wani bid'a in za ka yi zikiri mai adadi to sai ka iya wanda aka faɗa shi za ka yi mai uku ne mai goma goma ne mai sha ɗaiɗai ne mai sha biyar biyar ne mai ashirin da biyar biyar ne mai talatin da uku uku ne mai ɗari ɗari ne duk malamai suka ce duk wani zikiri da kaji an ce a yi fiye da ɗari suka ce to akwai kanshin bid'a a tare da shi in dai wuce ɗari to ba kawai ba na musulunci ba ne wani abu ne da karka da kuma an jingina zuwa ga musulunci ai da ba ake bid'a zuwa ga musulunci ake jingina ta to jingina ta kuma zuwa ga musulunci bai ka zama musulunci Allah ya sa kun gane da aka wani sharbi mai ɗari biyar wani sharbi mai dubu wani mai dubu goma wani wani ya kwashe shi a kori kura to idan ba ne ka tafi na za a kawo ta ɗauke shi in kuma an zai saka shi ta kawo shi ta ɗauke nan ta ga shi ta duk zance ne ba zai ba ne da ka duk abin da ake faɗa tasbihi ya wuce ɗari ko zikiri a musulunci in dai lissafa za mai wuce ɗari da yin ba wannan ba to an baka dama ne kawai da yake ta yi za ka yi ce wasu ko kuma wa ku yi tasbihi ga Allah ku tsarkake Allah safiya da marici ma'ana kowane lokaci ku riga tsarkake Allah to shi kuma Allah bai bukatar za ka tsarkake shi sai kai lissafi to zai ka ce me ce ce hikima da ta aka sa wancan me lissafi ne adadi wannan ana so a ce da kai kada ka wuce a rana kada ka gaza yin abu kaza guda kaza yanzu duk nimar da Allah ya maka amma ka gaza masa abu kaza kwaya ɗari tasbihi ka ce subhanallahi sau ɗari ka ce alhamdulillah sau ɗari ka ce allah akbar sau ɗari ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari duk ni'imar da allah ya masa bayan ladan da zai baka ka kaddara akwai wani mutum da ya fi ka wadata ya fi ka samu ya fi ka matsayi ya fi ka komai sai Allah ya dauke masa lafiya ba shi da lafiya a kullum zai sha magani na naira dubu ɗari a kullum yanzu dan allah kai da ya barka da lafiya ya ma nema ko bai yinka ba kai ko maganin naira ɗari zai sha kullum kai kuma za ka kwana ɗari ba ka sha maganin naira ɗari ba ya kamata a ce a rana kai wa allah tasbihi ɗari dan da naira ɗari ta magani ga naira ɗari ta shan leman zaki kuna fahimta kuma kuma fahimta gara naira ɗari ta shan lemon zaƙi da naira ɗari ta shan magani to dan haka haka ya kamata mu dinga fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala nan an sa maka alhaddul adna ne amma in zaka tafi ga Allah zaka zikiri kai dai da yawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a guri gabani ya tashi hadisin Abdullahi bin Umar yace wa in kunna lana'uddu لرسول الله صلى الله عليه وسلم مئة مرة استغفر الله العظيم وأتوب إليه في المجلس الواحد إيش أوري بدا مجلس لا إن زال صلى الله عليه وسلم دون أجباني إذاش ممكن يرجع مثلا إنا فلا سبحان أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كيف أتوب إلى ليش؟ هذا المدير قال فأنا كتبت وما شاء البركه zancen talbi ba shi da wata alaƙa da musulunci kawai saka ta kai kamar sauran bidoyi waɗansu malamai suna ga duk tarbihin da kai da tarbi Allah bai karba ba saboda kai bida amma sun bane ta da yau an gani amma abin da ya kamata mu ringa yi shi ne abin da ibn taymiya yake ibn taymiya yau yana tattauna da kai akan bidoyi sai sai idan ni ne kai to abin da na yin wanda kai ba da lada ba kai da kai ba ka da ladan ba sai su shi yi shi ne yi wanda abin da shi shi bai da lada kun gane magana saboda an yi da to kamar haka za ka wanda yana da cikin ne wa in kana zauna da mutane kar ka rushe musu abin da suke hana su lada amma kai musu bayanin hanya ta hakika da za su samu lada fai to ta wannan bangaren kenan tambayar ka ya kamata tun layin ne ta karo ne zai tambaya wani lokaci bari mu mace wannan magana ya ake yin tasbihi da yawa daga cikin mutane da suke tasiri tasbihi da yawa masala amma abin da yake ɗaukar mutane akwai hadisin da suka zo ya aqidu hadiyani ina yin tasbihi da hannu saboda haka wani sai ce da kai baka ga gaban ka kowanne dan yatsa guda uku bane in ka faɗa haka sai ta don kai ɗaya biyu uku wannan sha biyu wannan sha biyar talatin da in kai so uku casa'in in kai wannan ka je ka dawo sai ka kara saman wannan guda ɗaya ka yi ɗari wani haka ne wani zai ce da kai a ai hawa nan da ka kirga daya biyu uku hudu biyar in ka zo nan ɗaya biyu uku hudu biyar ɗaya to a wannan hannun kana da ashirin da biyar to kuma dai yanzu ka sake gaya maka za su ai annabi ya koya tasbihi talatin da uku ya koya guda goma ya koya guda sha ɗaya ya koya ashirin da biyar to in kai wannan ashirin da biyar a wannan lissafin da biyar biyar kai wannan ashirin da biyar lissafin biyar biyar to ai ka gama wannan shi. za ku gaya maka wannan na goma goma sun ce shi kuma al'anamin rukusul anamin nan saman yan yatsu su ake girgawa Yan kai nan biyar kai nan biyar guda goma ke nan, to ka zama goma to a ka'ida a shi akwai al akwai al akwai al-mujmal akwai al-mufassal akwai al-am akwai al to ana daukar al-khas al-am والمفصل على المجمل والمقيد على المطلق وأتواد جاء عام يوضو الجبل والسام يوضو جاء كما سبيسبيك سبيسبيك لا يفعليش هم فهمت وانت الجبل لما لا يفعليش هكذا إذن نفسي إذو تفكر نفسي إطلاق الفاكي عن تجيجي تجيجي إياكا wannan da yi masa iyakan su ta haka in ya zo da bayani a dunkule wani kuma ya zo da bayani a rarrabe wanda ya zo da shi a rarrabe shi za a fahimci to da haka wannan hadisin cewa yana kirga da hannayensa ko da hannunsa ko da yan yatsunsa akwai hadisin da ya zo bin ananin da kawunan yan yatsun ke kirga ba wadanda da hannukan kirga uku ko biyar ba ru'usul ananin yan yatsun kan yan yatsun su ake kirga da su wanda ya tafi wanda nassi ne ba cikin ba ba kun fahimta da a shari'a akwai annas akwai azzahiri an gane wannan wani tafasir ne na abin da ya shafi da suke da abin nan amma dan mu fahimci addini inda ya kamata to waɗannan su ne bayanan su an fahimta to da ka sifa sahihiya wadda ta fi inganci ta yi tasiri ana kirgawa ne da saman yan yatsu sannan magana mafi inganci yan yatsun guda biyu ko hannayen guda biyu na dama da na hagu don dukkanin su musambata ina fatan mun gane wallahu ta'ala na malaran malanci وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها لكم عذاب أليم واذكروا يستيقظون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يوم ما سألتك ولا يزيد جزء da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata a wannan sura suratu suratu al-a'raf irsa annabi nuhu alaihi salam annabi adam alaihi salam wanda aka ji a bare kenan sai kissar annabi nuhu alaihi salam wanda muka ji a wannan karan sai kissar annabi hu tare da mutanensa adawa wanda muka ji jiya to sai kuma kissar annabi salih wata nukta wanda za ku lura da ita kusan dukkan da aka tashi yin bayani akan waɗannan annabawan a haka ake jero su annabi nuhu annabi hudu annabi salim yawanci a haka za ka ga ana jero su to an ce saboda kusancin zamanin su Allah ya sa muna fahimta saboda kusancin zamanin su ne da haka Allah subhanahu wa ta'ala ikan hada su a cikin abin nan tare da cewa akan samu lokacin a fara gata annabi salih sana ambaci annabi hudu kamar yadda ya zo ainihin a cikin suratul fusilat a gani Allah ya ce wa ila samuda akhahum salih kuma mun aika zuwa ga ba dan Allah annabi salih da yaje musu yace ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta waninsa wani Allah ne kan ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja ta zo muku daga wajen ubangiji akan cewa ni manzan Allah ne kuma Allah ba shi da akini a cikin halittu a cikin halittu hadihi naqatullahi lakum aya wannan taguwa ce ta Allah ta zamanto aya gare ku a bisa gaskiyar annabta ta da manzanci wannan taguwa din haka kamar wannan siyakin ina nuna cewa ya zo ne tare da taguwar misali an shi wannan taguwar Allah ne ko ma'ana kun zo tare da yake to amma ba haka bane ita taguwar su suka nemi aya da kansu kuma su suka ce ga abin da suke so in zama na ayar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana ya ka kawo taguwa ina fatan mun gani kamar yadda insha Allah za mu zo mu bi a cikin sura ta 11 suratul hud yace hadhihi na lakum aya fazaruha ta'kul bi ardillah da aka ku kyale taguwar nan ta a kasar Allah subhanahu wa ta'ala wannan taguwar wata irin taguwa ce mai ban mamaki yini guda take tana cin abinci ko za ta sha ruwa ba in Allah ya kai mu gobe kuma duk ruwan dare ita kadai za ta shanye shi da sai su ɗauki ruwan bukatar su na gobe yau don an raba musu sha ita za ta sha rana ɗaya su za su sha rana ɗaya ruwan duka za su sha a ranar ita ce za ta shanye shi su da aka sai su ɗau bukatar su ta gobe a yau ranar ɗiban su kashe gari sai su barka ita ta yi kiwon jiya yanzu ba abin da take yi sai ta zuka huta in ta cikin shirwa sai ta zo ta kafa kanta a rijiyar garin ba za ta daga ba sai ta shan shirwa to sai ta je ta huta in ya tsatsafo sannan ta huta sai kuma ta zo ta sake shan ba to kun ga wannan ayar ruwan gari rijiya guda da mutane suke haduwa wancan da gugansa wancan da gugansa ba su iya farbe ka amma sai ga wata saguwa ta zo kawai sai haka ta sa kai sai ta shan shi gaba daya kai kasan zari zalimar su sun da hanya ba normal abu bane it is beyond abin da kake tunani amma sai suka iya yarda to saboda haka ta zama musu ne a matsayin aya da aka kubarta ta ci ban kasar Allah wala ta har da suyin kar ku shafe ta da wani mummunan abu fa ya akwai da kuma azabun alim ballantana fa'udun ta ta kar ku taba ta da mummunan abu ballantana musiba azaba mai radadi ta same ku واذكروا كتنا إذ جعلكم خلفاء من بعد Ali, yadda Allah mayar da ku isan ya umama bayan wucewar adawa bayan ya halakar da su wa bawwa akum fil ardi kuma iba ku dama a banna mayar da ku mama ya a banna ya ba ku iko ya ba ku mulki tattakhiduna min zuhuriha musula a tsinjan kasa inda kasa ke ke kuna manyan manyan gidaje mahadika ne an ce su suka fara yin gini wanda za a ce da shi fada wato gini irin mai bisa an ce su suka fara suna da karantar halitta ce ta abin da adawa suna da babban jiki da aka dole gidajen su zama manya ai biyar hal ke kamar yanzu mu idan ka je ka ga wani gida kofar da aka yi to ka san ba wai mai gidan ba in mutan gidan za a zo gaba ɗaya a dora ɗaya kan ɗaya ba za su samu ƙarshen ta ba amma ka zo za a shiga me yasa ita ce kun gani ita ce to amma su to su suka fara irin wannan gini gini na alfahari su zo da min zuhura qusura wa tanifuna bai wuta kuma duwatsu kuna fafake su ku yi gidaje a ciki a yi gida a cikin duk su suka fara a zo a yi bedroom a yi dining room a yi sit room a yi komai da ka sani a cikin duk a fatan sai shi a gida ita da su fakuru ala Allah da ku kuntu da neman Allah a kan wala ta a sauƙin arzu musulmi kar ku yi tafiya kuna masu ƙarna a cikin ƙasa ku gode wa Allah wanda zai mar da yi lafafin al'afiyu da yake la ta'fau asalinsa al'asi ko al'isiu ma'anarsa tafiya da barna a cikin ƙasa, mutum ya rinka barna a cikin ƙasa. to da aka ne da yake fil ardi mubtilin sai aka ce ziyadatu tawfiq wato ballolan kar da bayanin ne da yake zaman su an yi sannu su da saƙo na hali sai ya zama su wanda ya yanzu ganganci ne wa Allah to da haka a lokacin da aka gaya maka wani bayani sai ka fahimce shi to nan da aka ka koma wannan abin yanzu ganganci kake da Allah amince to don haka kullum ka roƙi Allah ya baka ilimi ne amfani da haka yana daga cikin addu'ar manzo Allah sun sallar ta kullum safiya da barici Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Allah ina roƙonka ilimi ne amfani ya zo a cikin asar yakan nemi tsari daga abubuwa guda hudu daga su daga wa min ilmin la yanfa Allah ina neman tsarin ka daga ilimin da ba zai amfani ba wanne ne ilimin da ba zai amfani ba shi ne ilimin da ba za ka yi aiki da shi ba ko da ko za ka karanta da mutane su aiki da shi in har kai ba za ka yi aiki da shi ba to bai da amfani a wajen kun fahimta to Allah ya gane da na ba na yi قال الملأ الذين استكبروا istakbaru min qawlihi mashawarta manyan gari majiya daɗin garin wanda suka yi girman kai istakbaru ay talabun takabbur Allah ya ba su kima ya ba su daraja su haƙura da wannan kuma sai sun daɗa yin wata ɗagawa akan mutane shine istikbar kun fahimta asali Allah ya ba su daraja ya ba su kima ya ba su abin da kowa ya san suna da wannan kima da daraja Su me kuma sun yi girman kai akan mutane yanzu misali idan a ce kan ce shigo ko kurci a mai shugo na misali ne zan bamu mun san yana da daraja ta sarauta da mulki ko ba mu sani ba to me kuma sai zan ne mana takama kun fahimta to wannan abin da za a yi na takamar shi ake aibantawa a musulunci amma ba mulkin ba sannan ɗabi'a ta mutum yana da mulki iji wani abu wannan shi ma ba za a aibanta shi ba kai tsaye mulkin bai infazin ka ba sai ya zartar da shi akan mutane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce da shi ya rasu da yi magana akan girman kai yace mai girman kai bai shiga aljanna yace ko ƙanshin ta bai ji kuma ana jin ƙanshin aljanna tafiyar shekara kaza da kaza da kaza wato kai tafiyar shekara kaza da kaza in ka tsaya za ka yi rashin aljanna daga gudu amma mai girman kai bai jin wannan rashin sai suka ce yawon sulalla lalla ɗaya ne yana so rigarsa ta zama mai kyau tufafin sai zama mai kyau takalmin sai zama mai kyau kazan sai zama mai kyau sai maza Allah ya ce ba wani ake sa girman kai ba in za ka ɗauki duk rigar da za ka sa in ka sa ta da sharaɗanta za ka ƙara maka kusanci ne zuwa ga abu me sharaɗan sa riga ka sa wata shara'a ta yadda ka sa kuma ka sa ta halal kudin da ka ɗinka rigar ya zama to kuɗi ne na halal to za ka ƙara maka kusanci zuwa ga Allah amma kishiyar haka mutum ya sa ta shari'a ba ko ya sa da wata manufa ko abin da ya kama da haka to kuma zai ta ta shiga gaban Allah sai mu Allah ya ce abin da ake nufi ne abin da ake nufi girman kai shine batarul haqqi wa ghamtun nas kana ganin gaskiya kai mata tawaye ta iya ta da kuma wulaƙanta mutane a idan ka ba wanda yake da gashi kowa za ka iya keta shi za ka iya wulaƙanta shi za ka iya keta alfarmasa ka masa wulakanci kowa bai isa ba kana ganin kowa a raini kowa a wulaƙanta, kowa banza kai kaɗai ne mutu. Allah ya kafin fahimta to da haka irin abin da suka yi kenan da haka Allah sai ce sai suka ce lillazina tu'idu ga waɗanda aka raunanar da su sun sun yadda masu rauni ne talakawa amma kuma sai ƙara nuna kaskantattu ne shi ne istokar wato ku duba yadda suka nisanci Allah subhanahu wa ta'ala farko sun nemi girman kai ɗagawa kaga sai suka yi suka je nesa da Allah kuma suka kaskantar da bayan Allah bayan Allah da shi Allah da ya halice su ya karama masu, ya girmama sai mutunta su wata kasa na bani Allah ولقد كرمنا بني آدم وآدم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بارك الله فيك Allah da kansa zai halitta dan adam ya girmama shi kai dan uwansa abokin halitta da wannan dalili za ka kaskanta shi ka wulakanta shi babu dalili ba dalili to da sai suka faɗa gare su liman amana minhum daga waɗanda suka yi imani daga cikin su a ta'ala nuna Allah salihan musallu da mafi ko kun san salihu gaskiya ne abin aike ne da kada ne manzo ne daga wajen ubangijinsa kalu su masu rauni suka ce masu imani inna bima ursila bihi mu'minun lallai mu mun yi imani da abin da aka aiko shi mun yadda. kalan da nina sabbaru to su waɗannan da suke ɗagawar abin ƙasa sai suka ce inna billahi amantu bi kafirun to mu mun kafirce abin da wurin imani da shi me ya faru فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين نعم عبروا الناقة سكن ولا ولا لم sai suka je suka ƙarƙashin jagorancin wani mutum da ake sa da shi wani tare da wani da ya kaya shi su biyu shi wancan na farkon shine ya fara kaiwa taguwar farmaki ya same ta amma bai cin mata ba shi kudarin garzaya da gudu ije ya same ta sai da ya kashe ta amma duk abin da aka musu alkawari wata mace ce hadabibiya tana da wata ya a zamanin babu kyanta sai ta ce wanda zai ya kashe sai zai kwanta da yarsa to da haka sai suka je su waɗannan suka je suka kuke wannan aiki faka ruha a faka nafa sai suka soke wannan taguwa wa a tsawon amri rabbihim suka yi tsaurin hanci game da umarnin ubangijinsu wa qalu suka ce ya salihu na bi ma ta'iduna in kunta min al-mursalin salihu yau dai gurin kuka mun kashe taguwa ni manzon Allah ne kai da gaske ka zo mana da abin da kake mana barazanar zai faru azabar da kake sha za a yi ta tura su muna sama ce mun zo guro ta da kara da faɗo ba a sabar kuma rajin sai tsawa ta same su girgizar aka girgiza ƙasa da su lafazin arrajifa ina nuna girgizar ƙasa amma asali tsawa ce aka yi su kamar yadda insha Allah Allah ya bada a rayuwa za a zo a cikin sura ta 54 ta kama. a ji cewa girgin wato tsawa ake yi sai kasa ta girgiza da shi an gani ba a suka mu yi dari jazumi sai suka waye gari ne gurfane a cikin gidajen su ma'ana kowa ya fadi kuma bayan nan Allah ya kasanta su kamar wato bishiyar dabino ta faɗi kuma tana faɗuwa sai wuta ta kama ta wato haka na aka yi musu azaba to wannan siyasin na alƙur'ani yana nuna suna cewa salim azabar ka zo sai azabar ka zo a ba haka yi faru ba da haka shi sun kafa sul qur'an kristoshin alqur'ani yukammilu ba'daha bad sashen su yana cika sashe tare da cewa kowanne sashe daga cikin kuma ina bayar da fa'ida cikakkiya ta lissafi kun magana ba yanzu ne da suka ce azabar ta zo take ta zo ba sai da ya ga musu da maka da ya yi musu da maka ku je ku jira kwana uku azabar za ta kuma kwana uku sai ga azabar ta saboda haka sai da aka bar suka dan abin nan <laughs> to ba gashi ba me yasa da na yi abu faru ba to kuma aka ce rana ta uku ma sai da aka dan yi musu dan talala haka rana ta tafi za ta faɗi yadda ma yi inda jiya ta wuce ma za mu wuce sai da suka sakankance to sannan sai al'amarin Allah ne to da ka yan uwa kar mutum iya da da shirin Allah dan Allah ya maka jinkiri kar ka dauka gagarar ka kai ko kar ka dauka ka fata ne a rumi bai ganka ba ko kar ka dauka a'a Allah bai san kana yi ba ina sani ina sani ran da ya tashi kama mutum ba inda za a yi ya wucewa za mu zuwa a cikin wannan sura gurare guda biyu ne kada Allah ya faɗi irin wannan magana da ce zarmi wa mai yukazzib bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydina to wannan gurare biyu ne to wannan ya bayyana kawai dama in baka zuwa wani lokaci dama in baki zuwa wani lokaci dama in baki zuwa wani lokaci duk abin da zamu yi ko mai kyau ko mara kyau ne ai kuna gane randa wa'adin Allah ya zo ya haɗu to magana ta gane Allah ya samu cika da imani to me ya faru fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablagtukum risalata rabbi wa ولكن annabi salih sun juya gaba mutanen mutanensa bayan an halakar da su wa yake ya kauri ya kun mutane na laqad ablamtukum risalata rabbi Hakika na isar muku da sakon ubangiji wa nasahtu lakum kuma na yi muku nasiha walakin la tuhibbuna an-nasihin sai dai su irin mutane ne ba ku san masu nasiha duk wanda zai ce da ku gyara ba ku so duk wanda zai ku tankwashe kafar ku bai kamata ku miƙe ta ba a nan ba ku kan iya ba a ba ta da kai nake ba An gani ku na da ba shi cikin ladabin zaman karatu mutum ya miƙe ba to amma dai ba da kai nake ba an gani a yanzu wannan maganar da nake ta hausa muke an gani magana muke ta hausawa ai maka wai ka miƙa kafa ai ba wai kafar ka ce an dike ba a ce ka tankashi a wai kana yi wani alƙali ne ba ko mu za ce ba a san a ce a ce tankashi kafa ai ba wai dan kafar ce an dike ba to amma kuma shi wancan haka yi bai cikin ladabin wajen karatu da miƙa kafa wannan kuma haka yi to kuma sai ka fi samun amfani da ka'idar karatu in kana lazumtar ladabin kara an bayyanta za a ya gane da mu to da haka ainihin ita kuma ba ku san masu to wannan kuma da biya cikin mutane da yawa ba ka san yi musu gyara wani idan kai masa gyara sai mai da ke abokin da abu in kana so ka gane mai maka gyara matsayinka a wurinka kalli abin da ya ibnu taymiya ya ce nan yadda wanda ya maka nasiha yace kwatankwacin sa kwatankwacin wanda ya rufa maka asiri ne ko mutumin da ya baka tufa kana halin zanenki ka kasa zarcin ka sai sake buga misali yace kamar mutum ya kana nasiha a bayanka kana da ajira ajira ita ce baiwa kuma tufafinka ya ɗage kai baka sani ba ko ya yaji kai baka sani ba ga ka tana yawo a baya ko yana kauce ana ka a shi wani ana ganin tsiraitinsa kenan a shi wani gwiwar ne shi sai kaza ana fili da kai da ya fi sai gudu ya je gida ya ɗauko riga ya ba su sai ce wanda ya ce na da Allah ga ganin na baka amma sharadin da yanzu za ka sa na gode ana saka da alheri sai ka karɓa ka sa da ka je gida sai da ya ce wani na amfani da yi ta Ah, ya ni da na zo tafiya ba ne ke kare da kamar riga da kuma har kafa mai ne kuma na yi jikin sharaɗin na fi sharaɗin nan ya za ka zo ka ce ba mai rigar sai ce ai abin da ya faru kaji kaji kana da baiwa ga ta mutane sun ganta a waje kai ba ka sani ba ana dariyar ka ana zintanka shi ne na kawo kabo da dafa maka asiri sai ya kai haka ka duba sai ka duka a shiri gar da take jikinka ga baiwa na waje kai ba ka sani ba don yi don kana da hankali wannan da ya kamata kai masa da riga ne sai da za ka yi ka bashi ko sai ka wanke ka goge ka sai samu da tunanin ka ka bashi ya za ka yi mata sai ka sai ka kayar da kanan ko ka sai ka sai na gode ko kuwa sai ka wanke ka gyara inda ya dauko ta a leke in zai ba ka kai ma sai ka wanke ka sa masa turare ka ninke ka sa turare sannan ka bashi ka ga ka yi kamata to da yawa mutane bai san zai nasiha ba da shi yasa suke kalubalantar da musu nasiha da haka ka me ma'anar nasiha an nasiha annasihatu ma'anaha qiyadatu al-khayri lil mansuhin wato shi wanda kai wa nasiha din kamar rigar ta ce bangaren wando sai iyagi sai ka sai ka dinke bangaren al'aurar ne yayi a jikinka tun daga cibiyarka har gwiwa ka za a al'aura ce amma wacce take sun samun damuwa idan ya bayyana al'aurarka gabanka kana namiji ko kana mace wannan shi ne wurin da in ya bayyana a cikin ka samun damuwa to sai yanzu sai ɗin ke maka ina nufin ka da ko bai nufin ka da za ka yi kamata ka ɗauki masu imana da kina Allah kuma ya ba mu ikon ɗaukar su a haka ƴan wa masu albarka ko kalla nan annabi salih ya juya bayan halakar da su yake musu magana to suna ji ne ba sa ji to da ya gaya musu ne ya sa ya gaya musu wa'anda kansa yi ko wata kai ci ne kamar kayan kada ki mutum kada ke shi ko ɗanka ko wani abin nan kuma ka dawo ka ce ka wani ai ka ce ka jawo ne maka wannan abin Ka ka za ka za ai sai ji gara duka madali da wannan magana me ya musu da yan uwa suna ji suna ji abin da ya gaya musu sun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka yi yakin badar bayan an kashe arna manya guda saba'in da aka kashe annabi ya sa an ɗebe su an watsa su a kalibu badar wata tsohon rijiya a badar gaba ɗaya ka watsa bayan kwana uku sai annabi dan bayan ya gama yakin ya zauna a badar kwana uku kuma wannan dabi'a ta yawanci ta manzo Allah su sallah duk inda ya yaki da gaba da ba ni da ruwa sai ɗauko tawagar sahabbai sai zai tsaya akan wannan rijiya ta bada sai ringa kira su ɗaya bayan ɗaya ya umayya bin khalaf ya abu jahal ya wani ya wani ina kira su hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqad wajadtum ma wa'ada li rabbikum kun samu abin da ubangijin ku ya alƙawarta muku gaskiya ne ni dai na samu alƙawarin da ubangiji mun gaskiya ne ɗaya daga cikin cewa zai taimake na kan kuma gaskiya ya taimake Umar dan Khattab ina tausaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya Rasulullah ma za ku khatibu fi qaumin qad arammu ya kake magana da mutanen da sun riga sun rubuta sun mutu ya kake magana da su ya zan zika sai kace da shi ma anta bi asma, min ma aqulu minhum ya umar ita kai umar baka fi su jin abin da nake faɗa sai dai kawai ba su da imam ba da amsa da aka mamaki ba ji ne ba ya yi ga nasosi nan da yawa kuna da su in aka kai mutum makabarta aka binne shi duk maganar da ake yi yana duk abin da ake faɗa yana haka manzo Allah ya da aka ba a su a yawaita hayaniya a makabarta da aka yi sabbin na daga ladabin binne gawa ba kowa yake magana ba kaga ba irin mu bane liman yana magana dole sai an liman ka kai da Allah liman gawar fa da aka zo za a gannan da shi ne fa yi mata shi ne ko ba shi bane to kuma yanzu shi ake daga tsawa kan shi da za a yi yi ta hayaniya ai ta surutu wannan bai cikin daga na abin nan annabi ya ce ku ina jin abin da kuma sannan annabi ya gaya maka cewa in ka je ka ziyarci wani dan uwanka a magabanta in ka je zai gane ka da komai da komai naka ya zai ya gane ka inda ya ji a fahimta ka suna ji to sannan ka shiga makabarta ai akwai abuwa da ake ta shiga makabarta السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقبلين منا والمتأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية فإن باسا دي ذاك مسلمة علي بن أبي طالب يجي مقبرتا بأن يأي أدواء هي وعد أما قبرتا شو صار إيه إيه يا أخو آل القبور ماذا يأتوا عن أوريش gidajenku an zaune su dukiyoyinku an gaje su amma manta ku ne kuka sai abin da ake ita wannan shine labarin duniya da zamu ba mu akwai labarin lahira ko kuma da zamu ba mu sai zuke shi to wai zai magana sai ali ya wayoyo kallon kalli waɗannan da suke tare shi Ita yi muku rantsuwa da Allah in ne muku rantsuwa da Allah sai dai faɗa su uku yake inda sun samu damar yin magana na kalu inna khairar zari takwa da za su ce mafi sun guziri shi ne tsoron Allah duk abin da kai a nan duniya in baka ji tsoron Allah ba ka tashi daga yi, haka yi mu ji tsoron Allah tsoron Allah kiyaye dokokin ne zantar abin da ya hani duk abin da yake so ka aikata shi muna ta abin nan zancen marayu zancen marayu zancen marayu ana ta yi ko ba a kai zancen marayu yanzu ana yi to bari mu gani shin za mu ji tsoron allah da bana duk marayun da aka kai wa kawo bana ba ba shi a cikin wannan zuwa maka shi ma ya samu kasin da zai ba za mu yi yawon yi na ga duk kun girbi da kai kamar to da jini ya zafi yanki ya girbi da kai shi ma ba zan faɗa min da zan faɗa ta Allah ya natar da Allah ya mana jagora Allah ya sa albarka cikin abin da ake bayar Allah muna roƙonka waɗannan marayun da aka mutu aka bar mana Allah ka ba mu ikon ɗaukar nauyin Allah ka ba mu ikon ba su tarbiyya mai kyau ilimi mai kyau lafiya mai kyau Allah rayuwa mai kyau Allah ka sa su zama to mutanen kirki a hannu masu nagarta waɗanda za su zama masu amfani da addini masu amfani da al'umma masu amfani da ƙasa Allah ka bani shi a duniya ka bani shi a lahira ka kai ma da wuta kuma a nan za mu shi a Allah in Allah kai mu gobe ma dora daga nan da inda muka tsaya fata da mun tsaya mun zai na da ramu nada yanda muke kai kuma Allah ya ce mana abin da yake na aiki ne Allah ba mu kan aiki dan ne santa kuma Allah ba mu kan santa Allah ka yi kai mu mutunci da musulmai sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته